أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مناسا في الصبر 28 ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wadda kalanda na grigori a yau ana sha hudu ga watan efir shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kenan wannan shine zama na goma sha takwas wajen karatun eh, sha bakwai ko na karatun almuwatta muwatta ta limawan maliku na san mun karanta kitabul jihadi ko ba kitabul jihadi ba ne na ne to za mu tashi kitabul nuzuri wal aimani kitabun nuzuri wal aimani littafin da zai magana dangane da annuzur lafazin annuzur jam'i ne na annazuru annazuru kuma na nufin bakance ko a wata hausar ka ce alwashi kun gane ko alwashi ko bakance kada da buɗe wancan wanda bakance ko me ko alwashi game da muka sha faɗa wajen tukar mu ba kance ɗin ko alwashin ya kaskashe biyu akwai annadrul mamduhu akwai annadrul mazmumu bakance abin yabo da kance abin zari kance abin yabo shine kadai wata ranka nishaɗu sai ka ce lillahi alayya an af'ala kaza ne wa Allah alƙawarin zan mashi abu kaza wannan abin ya zama da'a ne ga Allah kun fahimta da kyau ko in ya zama ba da'a ne ga Allah ba dama asalin shi wani abu ne mubah mubah dan kayi shi ba da'a ne ga Allah ba lada ne ake samu dan an yi wannan abu ba ba wai an Allah bane idan ka ce wani la'alaya an taf'ala wannan ba bakance ba ne kun gane ko sali wanda kawai ya ce na yi wa allah alkawarin sai na sha faru to wannan shan faru ta a ga allah wannan mu ba ko ba haka ne ba kun gane kawai lillahi alayya an azhaba ila kofar doka to su biya kofar doka kuma da da'an allah da ne ga allah mubah ne kawai to wannan shiriri ta ne ko baka je ba komi tun da dama ba wai kai alƙawarin yin da'a ga Allah ba ne kai alƙawarin wani abu ne wanda kawai mubah kun fahimta da kyau sannan kai ya zama abin da kace za ka yi din nan ya zama sabo ne kaga in ya zama sabo ne wannan ma gaba ɗaya ma ba za ka yi shi kun fahimta ko haka in mu ba ne ma wannan ba za a damu ba amma misali mutumin da ya ce lillahi alayya an usalli raka'atan an gane ku la alayhi nusalliya ne. to lokacin da ya faɗi haka kaga yin sallar raka'a biyu mai cici ibada ce da'a ce ga Allah haka ne to wannan za a so yi kun bayyanci saƙon ko in ko ba haka ba ne ba za a so yi abin gaba to ah, wannan ah, alwashi abin yabo ke to akwai abin zargi ka sawa Allah sharadi ka ce in na samu kaza zan ma Allah kaza na ayyukan da kun gane in na kubuta da kaza zan ma Allah abu kaza wannan kaman kana ma Allah walbani walbaka in ya sa ka ci jarabawa kai kuma za ka yi mishi azumi kaza wallah kun gane hausan kitabun nuzuri wal aimani littafin da ke magana dangane da annuzur annuzur na yi maku bayani wal aiman jam'i na yamin eh, al-yaminu shine mai rantsuwa eh me yake ce mai rantsuwa al-aimanu fa rantsuwi babu ma ya jibu minan nuzuri fil mashi babun abin da yake wajaba ka aikata minan nuzuri na bakance mutum ya zama ya yi bakance fil mashi waɗanda suke da alaƙa da tafiya an gane ko in ba kancen jirgi da aikin ka'aba ya kuma rafi aikin hajji kun ga wannan aiki ba da shi an gane ko wa haddathani yahya an malik an ibn shahab an ubaydillah ibn an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an abdullah ibn abbas anna sa'ad ibn ubadah istafta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ad ibn ubadah yani yoko tor manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala yace inda ummi lalle mahaifiyata matar ta rasu wa alaiha nazrun alhalin ta yi bakance mahaifiyata ta rasu alhalin ta yi me alhalin ta yi bakance shine inna ummi lalle mahaifiyata matat mahaifiyata wa ta rasu an gane ko wa alaiha nazrun alhalin ta yi me alhalin ta yi bakance walam taqdihi ita mahaifiyar tawa ba ta cika wannan alwashin ba ba ta cika wannan bakancen ba فقال رسول sallallahu alaihi wa sallam. وآله وسلم اقضيها عنها sai ma'aikin Allah ya ce to ki cika bakancan a madadinta kun gane ko Ciccika me? Ciccika ba kan can a madadin mahaifiyaki, kun fahimta. Wa sani an malikin, an Abdullahi su bane Habib Bakirin, an amma ta hihimu, an naho haddasan ku an daɗɗa ta hihi, an naho kan jeclan ala na fahimu mashin ila masjidin kuba'in wato malik ya yi ruwa daga abdullahi ibn abi shi kuma daga gwaggonsa anna haddasa ta ba shi labari an jaddatihi da kakansa annaha ita kakansa kanar ja'alat ala nafsiha ta sanya wa kanta mashiyan za ta yi tafiya ila masjidi quba'in zuwa masallacin kuba za ta yi tafiya zuwa ina famatat sai ta mutu kan hanya ko sai ta mutu walam ta tsade kafin ta cika bakancin zuwa masallacin ku ba ka zuwa masallacin ku za ta je ta ibada ne in gane ko wa ta abdullahi ibn abbas ibnataha abdullahi dan abbas sai ba dan ta fatawa an tamshi an eh, wato ibnata ibnata ya ba yatta ya ba wa yadda fatawa ta yi tafiyar a madadin mahaifiyarta wannan yana nuna baka to ba karce in ka mutu ba kai ba sai ya'yanka sun rama da makusantanka kala ya haya wasu sami'tu malikan ya yaqulu mala haya ce na ji imam maliku yana cewa layan shi ahadun an ahadin ba a yarda wani mutum ya yi tafiya a majinin wani ba kun ne ko in dai tafiya ne wani bai yi a majinin wani kaga shi maliku yana ganin akasin abin fatawan abdadan abbas shi tafiya wani bai yi a majinin wani in dai tafiya ce ta bakance ta ibada وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي حبيبه قال قلت لرجل وانا حديث السن na ce ma wani mutum a lokacin ina matashi ina ɗan yaro na da hankali na bai cika ba sai na ce mishi ma alar rajuli an ya kula alayya mashi ila baitillah me hukuncin me matsalan mutumin da ya ce zan yi tafiya zuwa ɗakin Allah an gane ku. zan yi ne dan je ɗakin Allah na Ka'aba walam yaqul bai ce ba alayya nazuru mashid bai ce ba nayi ba kancan yin tafiya zuwa ɗakin Allah kawai cewa yi nayi zan yi tafiya na dora wa kai na yin tafiya zuwa ɗakin Allah bai ce ba ba shi yana ɗauka in faɗin lafazin ne ba kancan nan to zai kubutar da shi wa qala li rajulun sai wani mutum ya ce irin magana ce kawai a shuwani magana ce ta kasuwa ina so ka gane ruwaya magana ce ta me kawai magana ce ta ta kasuwa ta majalisin hira sai wani ya ce kawai wannan mai ruwa ya ce moni ya kake ganin yanzu da wani mutum da ya ce ya yi alkawarin zai je dakin Allah ya dora maka ji zuwa ɗakin ka'aba me kake gani amma ba bai ce ba na yi ba ce. an gani sai wani mutum shi kuma da ya ji siyar tana wannan kamar shi wannan mai magana yana cewa ai in baka ce ka yi ba ce ba komi shi kuma ta yana aiko baka ce ka yi ba ce ba ya riga zama ba ce. irin annan fara musu kun gani to sai wani mutum ya ji su shi kuma sai ya ce hallaka to in ka isa in za ka iya cewa an hallaka za ka iya karɓa an ya ka hadal jarwa in ba ka wannan ƙaramin duma ɗin in ka me ƙaramin duma duman da bai yi kwari sosai ba للجرو كساء للجرو كساء في يده ga wani ƙaramin duma da yake hannunsa an gane ko ifta shine ne duma ke ne kissa duma kun san duma eh ana ake samun duma ya yi kawa da ya yi kawa da ko eh to a jaru shi ne to wanda bai yi kwari ba duma amma wanda yake mai karami shi ake cewa mai jaru ya za ce ke sa'in wani karamin duma a jaru din shi ne karami sa kuma kosakken duman da ya cika gani ko za ka ji Allah ta'ala yana faɗa wa idu kuntum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha akwai ruwa wa qithaiha ba yake karanta qissa akwai dai qissa ko akwai wa qithaiha akwai wa qithaiha ba qithaiha ke karanta من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبسلها قال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما وكانوا يقتلون النبيين wa kam ya ta dudu haka wata aya cikin bakara ko to haka misali wa in kuntum ya musa lokacin da kuka ce ya kai annabi musa lan nasbira ala ta'amin wajibi ba za mu hakuri kan abinci ɗaya ba ud'u rabbaka ka roki ubangijinka yukhrij lana yukhrij lana fitar mana mimma tumbitul ardu cikin abin da ƙasa ke tsiraswa me zai fitar mana min bakaliya da albakalu shi ne ganye ganyayyakin ƙasa cilatar kadeji lansuru <laughs> zallar lansuru eh? muna buƙatar wannan da raba duk ganyayyakin ƙasa min bakaliya wa ƙisa'iha da duma da duman mai da duman ƙasa suke sa'iya hukumiya ta alkaba wa adadiha da wake wa basaliha da albasa kakka bai hude wato bai hude bai hude bai hude bai hude wato babban ne ba me aka ba shi shi ba da aka ba shi naman kaji da dawisu da jimunu da nan da turawa aka haɗa shi da na hausa mutumin da aka ba shi wannan da nassar qur'ani sai ce wasu su su waɗannan wasu yan kaji shi bai masu ba su su su zan ɗan yaki da duma duma wai ta ba ra ta ce da shi ba eh to su aka fi su to kun dai gane nan ko ya ce to in ka ce in mutum ya ce alayya mashin ila baitullahi bai ce ba alaya nazuru mashin in ka ce wannan ai ba ce ba ne to ba ka dan wannan juman da ke hannuna in na baka shi za ka iya faɗa za a yi ƙura kenan wata ƙulu alayya mashin ila baitullah in na baka duman nan a yanzu din nan ka iya cewa ala yin washin ila baitullah kala fa qultu na'am sai na ce kwarai ko zan iya cewa kaga wutan ko shi yasa cewa ana hadisul ish hadisul sin an gaji kamar yanzu ne misali ki ce muku zan baku da mu gaji ko ana hira a kasuwa ana wajen hayaniya inda ba mu malamai bane a wurin sai wani ya ce kawai ami ya tambaya ami ami ya tambayawa sai amiya ya ce ma ami wai yanzu in ka ce matanka tafi ku ba ruwana da ke wai yanzu ka sake ta kenan gaskiya ba saki ba ne sai wani amiya zuwa a guje ce saki ne mana kun gane sai wannan amurci ce mu ɗayan to in ka ce ba saki shi wanda ce ba saki ba ne wanda duk awa ne suke hayaniyar su? sai wanda ce to in ka ce ba saki ba ne in ka ce ba saki ba ne ga mangwaron nan ga mangwaron nan na baka ka ce matan ka ce kafin ka ce matan ka tafi gidan zuba ruwan sa ba ruwan ka da ba da mu to wallahi ka ban mangwara kawai sai ami ba ami mangwaro yana ba shi mangwaro da ya ji mangwaro nuce ki a ne da ce wallahi ka tabi gidan su ba wa malika kun gane hayane da fitan shi duk awam ne aka hada ana ta bi ana ta aniya ina so ku gane karatun da eh inda dawo ba ku haddathani an malikin an abdullahi bin abi habiba ƙala abdullahi ɗan abu habiba ya ce qultu li rajulin na ce ma wani mutum wa ana hadisu sinni a lokacin ne abdullahi dan abu dan abu habiba yaro nake ban da girma ma ala rajuli mai hukuncin mutumin da an ya kula ya alayya mashyun ila baitillah na yi alkawarin zan yi tafiya zuwa ɗakin Allah walam ya kul alayya nazru mashyin amma bai ce ba na yi bakancan zan yi tafiya bai faɗi ci bakance ba an gane to shi wannan mutum da shi abza da abu abu mai tambaya shi ma ba malami ba ne kun gane ko to da wani mutum ya dana an ma tsakanin abu ya bin abi ya bibu da wannan mutum shi wannan mutum yana cewa bakance ne abza da abu yana dan abi ya bibu yana cewa ba mai sai wani mutum ya zo ya ce to kai a dan abu ba in ka ce ba bankace bane hallaka an uti ka hadal jarwa shin ka iya yarda in baka wannan karamin duma din lijarwin lijarwin kisa'in ga wani ɗan ƙanƙanin duma fiye da shi wanda yake hannunsa an gane ko kun gane Ya ce za ka yata ka faɗa wata ƙulu alayyar mashin ila da ka faɗi wannan kalmar qala faƙultu na, hamsin sai ce wallahi zan iya faɗa a bani ɗan a gani ce ɗi eh, bani kawai faƙultu sai na faɗa Na ce alayya mashiyun ila baitillah in ji shi wa ana yau ma idan su sin ya ce abin da ya sa na faɗa haka lokacin ina yaro ina ɗanye na ina ne ina ɗanyen wannan harka ina wa ana ina yana yaro hankalin ji bai cika sosai an gane ko sun makastu hatta aqaltu kuna ji ya ce sai na zauna sun makastu sai na zauna hatta aqaltu har sai da ne mai hmm? idan hankali ya zo mu eh da kawai shi yana ganin ya ci gudu. wakila li sai aka ce ban ina alaika mashiyar kai tun kana matashi fa ina alaika mashiyar ka fi taɓa yi wasance gane ku? ya ce to ni kuma fa zirtu sa'id ibn musayyar. sai na je wajen sa'id ibn al fa sa'altu an zalika ne mai tambaya game da haka fa ne li yace alayka mashun tabbas dole sai kai wannan tafiya yanzu kai wuta ba mashaitu sai ne me sai ne tafiya kun gane ala malikum wa hada al-amru indana imam malik ya ce wannan shine al'amarin da ke wajen babun fi man nazara mashyan ila baitillahi fa'adaza babu zai magana dangane da mutumin da ya kancan zai yi tafiya zuwa ɗakin Allah eh, an hattara amma dai nan wurin ya ce hadisu sin baya nuna bai balaga ba yana dai matashi yau yawa wauta ne ya sa amma ya balaga lokacin babun fi man nazara mashiyan ila baitillah babun mutumin da ya alwashi ya yi bakancan zai yi tafiya ila baitin lafi ne dakin Allah fa'ajaza ya gala gane kuwa ya yi dakin Allah sai ya ne حدثني يا عن مالك an urwata ibn an urwata bin uzainata al-laythi annahu qala kharajtu ma'a jaddati li alaiha ila yace na fito ni da wata gwaggona ita gwaggon ta riga ta dora wa kanta za ta yi tafiya zuwa ɗakin Allah hatta idza kunna bi ba'd tsariki sai da muka zama muka ci karfin hanya muka yi ta tafiya a wani bangare na hanya kun gane ko da sai ta gajiya fa arsalat maulan laha sai ta aiki wani bawanta an gane ko yas'alu abdullahi ibn umar yaje ya tambayi mata abdullahi ibn umar fa kharajtu ma'ahu sai na fito ta da wannan bawa nata fa sa'ala abdullahi ibn umar sai ya ya tambayi abdullahi ibn umar tare da ni kenan fa qala lahu abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sai ce mur'a umarci ita babban taka faltar ka ta hau abin hawa ba sai ta ci gaba da a kafa ba ta hau abin hawa ta ƙara ta ɗakin ka'aba sai dai sun maltam shi min haisu ajazan sai ta yi tafiya daga inda ta an gaya ne sai ta wato sun min haisu ajazan farko abin da za ta yi in ta zo tana tafiya ta tafi ta kasa tafiya sai ta hau abin hawa in ta taba tafiya ta taba tafiya sanda ta ci tawo za ta iya tafiya sai ta kai ta tafiya mun gani ta ci karfin tafiyan za ta ta kaba kafin ta karasa ta gaje ta zo sai a miko mata dokin ta tawo in ta ci ta ta yadda za ta iya tafiya ya mai sai ta sauko sai ta ci gaba da tafiya alaiha ya wasu mitu malik kulu wannan ra alaiha ba a zalikal hadiya duk da haka muna ganin ta ba da hadiya kun gane inda ta alƙawarin umra ne ko aikin hajji kuma a kama ya ta yi ba rajja sai ai ba dake annahu balaghahu anna sai anna sa'id ibn al-musayyib wa aba salama ibn abdurrahman kana yaqulani misla qawli abdullah ibn umar dukkan waɗannan sun kasance suna faɗa suna faɗin irin magana da aka dan umar yake mai ke faɗa na fatuwar matan matanta. wa ta sani an malikin an ya yi ibnu sa'idin an da kana kana alayya mashur ya yi ibnu sa'id ya ce na yi alkawarin zan yi tafiya fa a sabon ni hasiratun sai wani ciwo a kuɓe ya same ni me hasira ciwo a kuɓe in na ce kasartu me na ce kasartu kasartuhu sadartuhu baɗantuhu in ka ce kasartu ka dake shi a guguje baɗantuhu ka dake shi a yana sadartu na da ke shari zahartu a biki bayan ra'astu a biki kanki a larabci a kowane ga tunan tana biya na ta wada? a'a shi ne kawai zanen da gaji an fara eh, kasto na da ke shi a cinya gane ko rijaltuhu na da ke shi a kafa kun gane ɗari kuma iya zama a ce rijaltahu kai ne kai ne eh Eh? amma nan wani da yana nufin fa safat ni hasiratun sai wata wani ciwo ya same ni a kugu barakirtu sai na hawa abin hawa hatta a taitu makkata har sai da na je makka fa sa'altu ata a abi ba sai na tambaya a ata a abi ba wa hu da makamantansa fa alaika alayka sai suka ce to dole sai ka ba da fansa dole sai kai ne falamma qadimtul madinata dan zo madina sa'altu ulama a na tambayi malaman madina fa amaruni suka tambaye ni suka umarce ni an amshiya marratan ukra suka ce koma kawai in ka samu lafiya ka je wata kai tafiya min haisu ajasta daga inda min haisu ajasta daga inda na tsaya fa mashi sai nayi ba sai na bada hadiyan bakin قال يا ما لا حياتي وسمعت مالكا يقول فالامر عندنا في من يقول علي مكن الى بيت الله al'amarin da yake wajen ga wanda duk yake cewa na yi bakancan zan yi tafiya zuwa ɗakin Allah annahu idza ajaza rakiba in ya kaza rakiba sai me hawa awan hawa an gane ko sun ada. فمشى من حيث عجزه غني ثم ايش ثم عاد sannan sai ya ثم ايش عاد kun fahimta fama shamin haisu a jaza ya koma bayan wannan ya yi a kan abin hatu ya koma ya samu lafiya je ya yi a kafa ɗin ai kun gane ku fa in kana la yastati ulmashiya in ba zai iya tafiyan ba gaba ɗaya fal yamshi ma kadara alai da iya tafiyan da aka kaddara mashi sun miliyar kaf sai hawa abin hawa wa alaihi habiyu ce, amma zai bada hadayar raguma au bakara au shatin Eh? yawwa illam yajid illa hiya in bai samu ba sai waɗannan wasu ila malikun ana rajul yaqulu lirrajuli ana ahmiluka ila baitillah an tambaye ma malik wani ne da wani mutum da ya ce ni zan ɗauke ka zuwa ɗakin Allah zan mene? ha? Eh? ya ce zan ɗauke ka zuwa ɗakin Allah faƙala maliku ya ce inna wa an yi amilahu ala raqabati in yayi niyyar wai shi zai ɗauke shi a wuyar sa ne ya dora shi a wuyar sa bi yuridu bi zalikal mashaqqa mashaqqa shi dai babban yana yana nufin ya ɗauke shi a wuyar har ya kai shi ɗakin ba dan dai ya ji a jiki shi sha wahala wa ta'aba nafsi yana buƙatar ya gajiyar da kansa balaysa zalika alaihi to ba ce ya cika wannan za a ce dole sai ya ɗauke shi a wuyar ɗin wal yamshi ala rijlaihi abinda zai kawai sai ya tafi makaɗan a kafa wal yuhdi amma ya hadaya wa in lam yakun nawa shay'an in ko da ban kawai ya ce dai nayi ninyan kai ka maka bai ninyan daukar shi auya ba fal yakuj ya je aikin hajjin shi wal yarkab ya iya hawa abin hawa wal yajhud wal yahdud bi dhalika ar-rajul ar-rajula sai dai kawai ɗauki wannan su je su aikin hajjin tare mutumin da ya masa Sai kenan kaga zai nufin kaman ahamilu a nan yana nufin zan zan ɗauki nauyin kan kai kaman zai ce ne zan kai ka maka ka ba bai bai nufa ci shan wahala ba ya yi nufa ci fita mu wancan ne kawai kai shi na maka ذلك أنه قال أحملك إلى بيت الله دنيا كنت أكيد zuwa ɗakin Allah fa in aba an ya hujja ma'ahu fa laysa alayhi shay'un fa in aba in an ya hujja ma'ahu in yaki aikin hajji tare da me tare da shi eh fa laysa alayhi shay'un to babu komi a kanka an gane ko wa kada kaza ma alaihi ya ya gama abin da ke kansa shine fa in aba an ya hujja ma'ahu in shi wancan mutum ya iya da su je su ne su aikin hajjin shi wanda aka ce za a kai ya nuna bai so laisa alaihi wa ba kuma ya kada kaza ma alaihi shi ya je ya sauke nauyin da ke kan shi قال يا حياة إلى مالك عن الرجل يحلف بنذور an tambayi ma maliku dangane da wani mutumin da ya rantsuwa game da bakance musammatin na musamman mashin ila baitin la ce zai tafi ya tafiya zuwa dakin Allah an gane ko ya ce an la yukallima akhahu ya yi alkawarin ba zai ma ɗan uwan magana ba a bahu ko baban bi kaza wa kaza akan kaza da kaza natural nasarar da shekin duk wannan ba kan ke na wani abu la ya tsawa alaihi abinda ba zai iya aiwatarwa bai da karfin yin shi walau da kallafa zalika kulla amin ko da ya alkawaranta cewa duk shekara zai yi haka da ya alkawaranta duk shekara zai yi haka la urifa annahu la yablugu umruhu da za a san cewa irin adadin da ya ɗiba na wannan albakancan rayuwarsa za ta kare ma bai gama ba wani mutum ya ce zai zai aikin hajji su ɗari da ashirin ya wannan a bakancan kaga an rayuwar shi za ta kare ma bai ne ya zama ba ma ta'ala ana yi min zalika abin da ya dora wa kanta ɗin rayuwar za ta kare bai gama ba kila yau aka ce masa har hal zihi min zalika nadrun wajidun in yi alwa in yi cika bakance da yayi aw nuzurun musammatu ko kuwa adadin aikin hajjin can burjik da ya ce ta yi ɗari da ashirin dole sai ya yi su فقال مالك ما مالك يتي ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء ban san wani abin da zai iya iskar masa ba face ya cika komin yawan adadin abin da ya faɗa na ibada sai ya kawo su bi ma ja'ala ala nafsi ya cika abin da ya dora wa kansa falyamshi ma qadara alayhi min az-zaman sai ya ta tafiya aikin hajjin har gwargwadon lokacin da zai mutu ko da bai kai 120 bai mutu to ba ko kun ga to wani ta ƙarraf ilallahi ta'ala bi mastafa a min alkhairi ya nemi kusanci da Allah da abin da zai iya na alkhairi babu al'amali fil mashi ilal ka'abaci an gane babun da zai yi magana dangane da kun gane ba da nan babu al'amali fil mashi ilal ka'aba ya za a koya maka inda za ka yi tafiya zuwa ɗakin ka'aba don وحدثني يا عن مالك أن أحسن ما سمعت من أعلى العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وفي شاور أبن نجي دنغني دمتوما دزي رزق واسياجي عيشن الله أو المرأة قومتي فيحنث سيد موان نمجن يورور رزق ويشي بأن يرن سيد موان بيعي وتبدأ أبن ديران أم أو تحنث كوكم إتترن ورور رزق وانت أنه أمش الحالف منهما in ɗaya daga cikin mai rantsuwan cikin namiji ko mace ɗin in yi tafiya fi umratin ya je waje wata aikin ya je wani aikin umra fa inda guyam shi zai yi tafiya hatta yas a baina safa wal marwa har sai ya yi tafiya tsakanin safa da marwa fa idza sa'a in yayi wannan sa'ayin fa kada faraga ya gama wa annahu in ja'ala ala nafsi mashyan fil hajj haku in ya dora kai shi sai ya yi tafiya aikin hajji fa inda ku yamshi ta ya ati kasuwar kasa to zai ta tafiya har sai ya je garin makka sun ba yamshi ta ya furuga min kulle ha to daga nan zai ta tafiya sai ya kare aikin hajji gaba daya wala ya zalu ma shi yi fi ba zai gushe yana tafi yana yin tafiya a kafa ba har sai ya tsawa fil ba kun ji bambanci tsakanin umra da me eh subhanallah ma'ana ni mutumin da ya ce ni zan tafi umara a kasa daga Najeriya. Ina wasu je a duniya. Ni je garje da ya je makka ma a mota. Amma ana iya shi ya ta tafiya ya je ya sa a yi tsakanin sa ba wannan tafiyar ta ɗauke mai tafiyar da ya alƙawarin ne. Ta utare da umara. Ta ne? Ta umara. Ana ji? Ta mene? ne? ta umara a kun gane kuwa amma ba a aikin hajji ne ne a kawai yake ne da ba a aikin hajji a kafa to kuma sai ya saba ya kusa kudu sudan ya shiga kurtu ya kullo bisira ya farke can tun da aikin ne me yasa aka yi ɗaya ake hajji bai sai ake ba da wani da ita wa da ba ce duka umura ba sun da ce da to inda aikin hajji ne ko da ya riga ya wajibi ya ta ba ba kuwa shine za a yi tsakanin da ba da warwa ya tashi tunani ai kafin mamakin wannan tafiya ita ko kwanan nan wannan ba ta dawo ba lokacin da buhari ya ce wani ba ya alkawari ba daga sakwato ne kula da nan hmm? daga lagos zai zai abuja ai wasu ma sun tako da sani sun nufo abujan to ita ce irin wannan ne ga mutum kawai na zan fara tafiya lafiya ba to in tafiyan inda zai je wajen ibada ne ba komai amma kawai wajen jariri ta ne wajen abujan nan ne wannan shirme ne hawa mota kawai abin shi mun gane kuwa babu ma la ya juzu minan nuzuri fi ma'siyatillah babun abin da bai halatta ba na bakance wajen sabon Allah حدثني يا عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد ديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحدهما يزيد في الحديث يزيد في الحديث على صاحبه أنه أنا إلمي فادنا إلى إلى ومدي حدثني يا عن مالك يا يا بني لا بني لغوا an humaytu an humaytu ibn qais daga humaytu danwa wa wa sauri ibn zaid ad-dili an gane ko alwane Addini. dili kuma akhbarahu su biyan sun bashi me su biyan sun bashi labari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma sun jiyo daga wa zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahaduhuma yazidu fil hadisi ala sahibi ɗaya daga cikinsu yana ƙarawa a hadisin dan uwan shi wato mutum biyu ne kalli isnadan haddathani ya an malikin an humayd ibn qais kaji gumai dubni kaisi da saur ibn zaid at-tili kuma su biyun nan gumai dubni kaisin da saur ibn zaid at-tili akhbara su biyun duka sun ba imam malik labari su kuma dukkan su an rasu sama ruwa daga ma'aikin Allah ce kun gane ku wa ahaduhuma yazidu fil hadisi amma ruwayar ɗaya tana da ziyada wanda ba faɗi ziyada nan ba ba ɗaya ne ruwayan ba sun yi kama a wani ɓangare a wani ɓangare wata ta ko ta faɗin bayani to sai kawo gajeruwan sai maka ishara cewa ɗaya tashi akwai ziyada shine wa ahaduhuma yazidu fil hadisi ɗaya daga cikinsu a tashin wayan akwai me akwai ziyada akwai ƙari ala sahibi akwai ƙari ta kusa ɗayan ɗan uwan shi bayani to amma sai na kawo daidai gaban da kowannen su ya faɗa ƙarin da ɗayan su yake banta da shi ban kawo ba annar sun sulama ra'a rajulan suka ce dukkan sun ce lalle annabi ya ga wani mutum ka'iman fi shamsi wannan mutum yana tsaye a tsakiyar rana a tsakiyar rana faƙala sai annabi ya ce ma ba la haza me faru da wannan faƙalu suka ce nazara ba kan ce yayi Allah ya takallama ba zai yi magana ba wala ya sadilla min shamsi ba zai taɓa shan inuwa ba daga rana shi in ka ga in ga ya inuwa sai ne na dare <laughs> ko gani ina ko a wannan majalisi ina yawan gado wala <laughs> na ja kawo wannan ai ko ko ku ja shi ba na na abu isra'ila yace shi da inuwa sai dai na me wala ya jalisa shi mu zai zauna ba ai ba zaba wayo su kuma kullum azumi zai yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce muruhu ku shi fa ya takallam yayi magana wal yastadilla je sha inuwa wal yajlis ya zauna wal yutimma siyamahu amma azaman ya cika eh? zazala yau ba <laughs> kama tawhidi da ke cewa ina ga na taɓa kawo muku wannan waccan nan ruwaya qala maliku maliku ce walam asma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara amara ku bi ce. ma maliku ce mu ba mu ji an ce annabi ya ce kafara ba Don wai bai cika waɗannan abubuwa ba kada amara ku rasulullahi salama alaihi wasallam Allah ya umarce shi an yi cimma ma kana lillahi ta'a ya cika abin da yake da'a ga Allah wa ya turuka ma ka lillahi ma asiyatan ya kyale abin da yake sabon Allah ne mai sabon Allah a ciki ka ga rashin magana sabon Allah ne kawai ka tsaya sabon Allah ne yawwa ƙwarai da gaske wato kaga yadda duk aikin aikin da yake mubah mubah ba ka alwashi da shi ba ka cewa lillahi alayya an an ka biya kalan su ta kume na da ya fi dawo dawo ibada ce za a ce ya zo ne a zama sabo yanzu mutanen nan bai ce wai shi da bile da zai zuwa abuja to inda a ce Allah zai wada'a da wannan sai ce to a gaba sabon Allah da dai ka ce ma za ka je makka ka je ka aikin hajji ya ce to to dole ka cika saboda wannan da an gane ko وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ku سمعه Idan da na bai bijin abu isra'ila a ranar bai ke ɗaukar karatun shi kawai da gudu gudu misali kawai a zai su tsakiyar a gaba kawai a duka wajen ƙarfin biyu da rabin na rana ta take lafiya wajen haka ce ai abu isra'ila ne ai abu isra'ila ne wani mutum ne cikin banu ta. cikin banu mai kudu fahad ta? abu kaɗan ba fahad ake tsaye zai fahad an gane ko a yi kawai na ji alwashin da ya rasu nuna sai umar ya taɓa tsugurawa ba duk lokacin bacci ya yi nisa makatan zuwa kawai haka kuma la kai mu gobe da ake dole tafiya kawai in an kyale ne ya kai labari ba sai dai wannan abin da kashe shi in dai zahabi in dai annabi bai taka mishi mai zai ya zai kai labari inda su ba da gaje wani mun yanzu kawai zai cin taliya ba da wani taliya to ke ɗin domin nan ba a zaba mai tsoki magana aiki babu sai cin ya kalle ka ce so ce su zo Allah ka ce gana su kana su kazo tuna ce duk yanzu waɗannan mutanen tó ce sun kushe su wala tirila tirila la ka suna tsayawa ba a nan tuka son mo da ana wani irin so kale mai layi sai ya gansa a saman a saman kwano wannan ya mika mu wannan wa aya ta shiga da su ana bayan kwana bakwai duk an cinye wannan taliyar duk an cinye wannan indomi ina magana aiki ba magana aiki sai a ci tuwon shinkawa miyan doshe kawai <laughs> ba magana aiki eh, <laughs> eh kawai a wurin da ake ke ne Eh. akwai wata mata a waya islam turan nan ta daɗe ba ta mutum da cin kasuwa haka za ka yi yasu kusa da cikin haya islam eh yarwa yarwali to koran nan na ji haya islam na ga har yanzu ana mata wannan layi ɗalibai da ainihin masu mashi eh na dare abincinta Allah al ta aiki ta abu isra'ila ko ta ganye kawai ta aiki Allah ya wala Allah dai ya mu da idan rahama dubo mu da idan rahama wa an malikin an ibn Ani an القاسم بن Sami, annahu sami'ahu yaqulu inda ka ga karatun wadda ne a cikin muna ran muna so mu gaba karatun nan amma mun kasa kawai mai gushi mu ce kawai mu zo mu zauna tunda duk abubuwan ya ƙi ya ƙi cin yawa tun mu tattara tun mu tattara kawai mu tafi na daji yau mu zami irin mazallacin nan na kawai can wajen kutan kudan din mu je mu shige nan wajen mu samu wani kawai irin kawai din na masu randan ruwa mu gangara rafi kawai mu ɗibo abu a tudu shi ke nan mu ɗan rike garuru mu je mu shuto ba da hawa sai an ce watan mabi hamdar sai an kai ƙarfi to amma za ka zo ka ce ma malam ba mu da aiki babu da aiki kowa yana ta da uzurruka in kai waɗannan mutum na za su je eh? mutum na za su je to zai mu zo mu taɓa kana kana karatun bacci na zuganka karatun ba aiki wala ba aiki yanzu da da ake zuwa wani da wani kula kuma wani mai kwana ya ga ainihin ake gani yin da take away Nan da nan da an zo raba sai da ya kare eh? ba wani mai ce mashi kai bai tausaya ma wannan a nan da nan za a ga la karbe imanin to a haka din babu mu muna amma dan kokartawa a haka a yanayin mutanen mu bara suke wani da ka ce karatu da safe kasuwan fa abin da zai fara kawo maka ke kasuwan fa wani zai ce baka wallahi makarantar haddan mu za a rage man kuɗi ya ba shi kwana ɗaya kwana biyu an sallarin shi dubu bakwai dubu kaza a wannan watan zai je karɓi dubu biyar kuma wannan dubu uku da za a rage mashi bari a haƙura da waɗannan kawai karɓar kuɗi cikakke tunane ne kala-kala ba zai ba karatun mota ina ce ku مدع ماذا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول غيركم أنه سمعه يا جيش atatimra atun ila abdullahi ibn abbas wata mata ta zo wajen abdullahi dan abbas faƙalat sai ta ce inni nazartu an an harabni na yi bakance zan yanka ɗana magajiya annabi ibrahim ce faƙalar ibn abbasin faƙalar ibn abbasin ya ga ɗaba da ce latin harif latin harif na ki karki yanka ɗanki wa kafiri an yaminiki ki kafara ne daga rantsuwanki faƙala shehun hun wani dattijo ya ce in dabni abbas dattijo yana da wani wajen gada abbas wa kai fa yakuni fi fara tun? ya za a ce sai an yi kafara gaba da wannan ta yi alwashin abin da yake sabo ne da za ka ce ke kafara faƙala ibn abbas tsazara da abbas kun sa akwai qur'ani sai ce inna allah ta'ala qala ai saboda allah ya ce allazina yuzakiruna runa min nisa'ihim duk waɗanda suke mawatan ku zahari sun maji alafi mini kafara ta sai Allah ya sanya kafara bayan zahara ma kadar aita abin da hazari ya biyo bayan wannan a watan nan aya dan Allah ce wallazi ne zahiru ne me minkum min nisa'ihim ya ce ma kunna ummahatum in ummahatum illa lati illa lati yulidnahum to har dai inda Allah ta'ala ce wa innahum la yaquluna min alqawli zura a takaice Allah ya faɗi kafara a cikin mai a cikin aya eh raqaba kaga sai Allah ya faɗi kafara kun gane ko to anan kaga ga da Abbas ya wannan bayani ma gaskiya da tijan nan ya faɗi da Abbas gaskiya a wannan babu shi yasa malam shi ilimi da kuke ganin shi da kulli jawabin kawai kulli ya shi kulli jawabin kawai kun ga abdullahi da abbas anan ya hujja bihari ai ba nazar ba ne, bihari ina ma sai kama da nazar wannan aya kan bihari ne wancan dattijo kuma yana magana kan me Bakanci ƙa'ida in mutum ya bakancan zai saba ma Allah kai ya saba mutum kuma ba zai kafara ba kun gane to yanka ko menene sabo ne magana ta da afas a nan wurin kuskure na yaron shi na wannan dattijo shi ne mai da shi yasa kullum ilimi da kake gani shi nan haka yake wani wanda bai kai ka zai iya maka gyara wa haddathani an malikin an talhat ibn abdul maliki al-aini an al-qasim ibn muhammad bin as-siddiqi an aisha an rasul rabba qala man nazara an yi yuti allah uku. duk wanda ya bakancan zai wa allah da'a yayi mai ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه in ya ce zai saba ma Allah kar ya saba mashi kuma ba sai me ala ya wasu bitu malikin ya kulu ma'ana kaulir sun zama ma'anan ma'aikin Allah man nazara an yi asiya Allah fala ya ase duk wanda ya alwacin zai saba ma Allah kar ya saba masa an yanzara rajula an an yanzara rajulu mutum ya zai yi tafiya je kasan sham au ila misra ko ya je misra au ila rabada ko zai je rabada au ma ashbaha zalika ko makamantan haka min ma laysa lillahi ta'a wanda yake ba da'a bane dan ka ce zaka je Abuja zaka je ma zaka je ai ba da'an Allah bane wannan mubah ne da haka in ka dora shi ma ya zama kamar ibada ka saba ma Allah in kallama fulanan ko ya ce in yi ma wani magana ba zai ma wani magana ba aw ma ashba zalika makamancin wannan fa laysa alayhi fi shay'in min zalika wannan dan mutum bai yi ba ba komai in yi maliku ba zai kafara ba in huwa kallamahu in yayi magana da wanda yake ba zai magana ba aw haisu, aw halisa bima halafa alayhi ko kuma ya warware abin da ya rantsuwa akai li annahu laysa lillahi fi fi hadhihi al-ashya'i ta'a dan dukkan waɗannan abubuwa ba wani abu na yin ma Allah da'a ciki inna ma huwa mubah kun gane inna ma huwa Mu ba. inna ma ko ba da abuwa kuma na da'a wannan na alal ka za a ce garbakanci a ciki wa inna ma yuwaffa lillahi bima lahu fi qita'a ana cikewa Allah abin da yake da'a ne da shi a ciki babu lagu fil yamini to da daman babu nuzuri wal ayman nan daidai na haka an ga magana akan annuzur mun gane za a shiga magana dangane da me iman a shi lawan gana game da ainihi tun a farkon karo na faɗa muku shi an nazaru ɗan kashi biyu ne akwai akwai al-mazmum akwai al-mamduh al-mamduh kawai in ce lillahi alayya an atasaddaka bika ba kawai wannan ana so a kai kun gane lillahi alayya an af'ala fi'l ibadatin wannan ana so a yi almazmum ɗin kuma kawai shine mutum ya ce in ya Allah in ka kaddara na jarabawa kaza to zan maka kaza na aikin addini na alli. to wannan ana zargi sai dai kai dole kai Allah in ka sa na samu kaza zan yi kaza wal ba ni fa wal ba ka to wannan muna na zato ne ga Allah kun gane da kyau babun lagos yamini babun da zai magana dangane da me me ake kira allago filimi ah, eh ba kyau ba mai daman sai marowaci amma an yi ɗin dole kuma a cika babin lago filimi babin da zai magana dangane da allago filimi wa alaikun tsala yawa a ce allah allazo fil yamin abinda ake ce ma allagu me lagu a rantsuwa shine za a faɗa ma haddathani ya an malikin an kishamin an kishab ibn urwata an abiki an aishata ummul mu'minina annaha kanat taqul ta kasance tana cewa lagu yamin abinda ake kira lagu yamin qaulul insani shine mutum ya ce la wallahi kun gane bala wallahi aisha ta fassara hallazo da Allah ta'ala mana aya la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidkum bima aqattumul ayman fa kafaratuhu it'amu asharata masakin aw kiswatuhum min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah kamar lam yajid siyamu talafata ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum fahfadhu wahfadhu aymanakum an gane ko Allah ta'ala ya faɗi wannan rantsuwa la yu'aqidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba da lagu a rantsuwan da da laggu a rantsuwan kun gane kuwa walakin yu akhidkum bima aqadtum al-ayman amma al-yamin al-munaqida al-yamin al-munaqada ita ce ake kama mai mutum da ita to aisha ta sai irin magana ana tattace wallahi ka yabu ta lalla wallahi ka da cikin wallahi kai Allah a kamar wallahi a kamar wallahi ka sa a akwai wanda rantsuwa ta zama shi dabi'a

karatun ma da zai ɗan taɓa wani ya ce wallahi to aisha ta ce wannan su yan shekara ne Allah ya ce ba zai kama ku da su ba ɗaya eh, shi ne eh, duk ɗaya ne kuma kasabat kulubukum abinda kuka kudurta a rai sannan kuka yi rantsuwa da shi قال مالك أح قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حل حل واتو حلف الإنسان على الشيء مالك يتي وفي كاوان أبن نجي دنغني دا أبن أكي كرا لغو جميل أن اللغو على اللي لغو أرنسوا حلف الإنسان متن يرنزي على الشيء رنسوا متن على شيء كان وانا أبو يستيقن أنه كذلك شيء أنا بيكيني جواب ما تيكي ثم يوجد على غير ذلك sai a cimma abun ya aka sa fa huwa lagu shine lagu kaga ya sha babban da fasaran Aisha an gane kai yanzu kauce mutum yanzu din nan ka gan shi kuka gaisa lafiya lafiya lafiya ya yanzu mun saka goma kuma minti ɗaya kawo aka ce ina wani ka ce yana nan ana shafa ba dan kasuwa a'a da Allah ce wallahi yana nan ana shafa dan kasuwa wallahi yana nan ya kuma kai sa shi wallahi yana nan ana zuwa Ba ya kai shi guda kuma ina hular nan ne sai ka ta haka ka ɗauka wankakkiya ce to ya hulan nan a ɗauko a yanke da mutu wallahi wankakkiya ce wallahi zan nan wankakkiya ce ana zuwa aka ɗaga aka duba ce aka ce kada kada kada kada kara kai tsakani ga Allah kan da ka rade karan da kai gaskiya ka ce yanka kenan amma sai aka ji aka ce mata aka san haka wannan rasulun shi yake ce ne a wurin maliku aisha ko ta ce shine irin na al'ada daga wannan ta tanawwu ne za a iya aiki da su duka ce dukan su daga wani summa yudadu ala ghairi zalika wa wallahi قال مالك وأقد اليمين أبن لك كرا أقد اليمين ولكن يؤكدكم بما أقدتم الأيمان أن يحلف الرجل متن ya ألا ba zai يرندي فذي سيد ba. bi asharati dinamiyar da dinare goma sun ma yabi abu bi zalika daga ba kuma sai dawo ya sayar haka aw ya halifa ko ya rantsi la yadri fanna gulaba wallahi ya ce wallahi sai ya daki bawansa sun ma la yadri daga ba sai ya zo bai dake shi wa na zalika da makamanta haka fa hadha alladhi yukaffiru sahibu an yamini kun gane ko wannan shi ne zai sanya wato wanda biye irin wannan sai ya yi kafara walaisa na lagai kafara amma a lagar ba a kafara ma'ana inda ake kafara shi ne in karanti za ka yi wani abu ko ba za ka yi don aka samu aka teke kai. an gane in na ce wallahi ba zan sha fara nan ba misali in na sha sai na yi in ce wallahi sai na sha farar nan misali to in ban sha ba zan yi kafara wallahi ba zan baka ba sai na baka zan yi kafara wallahi zan baka sai ban baka zan yi kafara wallahi zan je sai ban je ba sai na yi kafara wallahi ba zan je ba duk abin da kulla za ka yi ko ba za ka yi ba sai aka ba aka ce Ko baka rantse ko baka ce in sha Allah a haɗa ba to dai sai kafara sai dai in ka ce sha Allah sha Allah kuma a haɗe kakka ce wallahi zan sha farar nan insha Allah kaga wallahi ka da ba insha Allah to da zai kai ka fara amma ka ce wallahi zan sha fara nan insha Allah wallahi zan sha fara nan insha Allah tun baka sha ba kun malam ba fa zan je da kai ba wallahi insha Allah to nan ba ku malam ba fa za ka bi mu ba wallahi insha Allah sunan sai an yi fara ka mu saboda an ne an rabe an gane ko to ji amma abin da kike zaton haka yake sai ka rantsi a kai sai aka cin mashi abin ba haka yake ba sai kana da yakinin dubu goma ne a ajiyunka ce ne a ajiyunka ka ce wallahi dubu goma ne a ajiyuna wallahi kun gani saboda sai ka san dubu goma ka sa to bari mu gani a shafe ka ana zaro kuɗi a gaban shafe ka ce oh kai na tuna bayan na fito gida da dubu goma mun haɗu da wani ya ƙara min dubu biyu na manta tantar kuma ga shi ka riga ka zama rantsuwa ma malik ko ce sunan rantsuwan da kai mai daga ba kuni duk wanda ya rantsa ya aka san abin da shi na da tabbacin ka ban haka ne sai aka samu aka fi wannan ba kuna ci na? kala malikun fa amma alladhi ya'rifu ala shay amma wanda zai rantsa kan wani abu wa huwa ya'lamu annahu asimun yana sana'arun ba haka yake ba ya san sako yake yi wa ya halifu alal kadhibi ya rantsi akan karya? wa huwa ya alamu alhalin ya sani li jiya bihi ahadan dan ya yadda da wani ya li ya'tazira bihi ila mu'tazari ilai ko ya yanki hanzari kan wani wasan da zai yanki hanzari a wani kalibi ne ya yi dace an kama ila kula musu lalace wallahi ma ya ke kira ne ke ba shi ba ya san ƙarya ke cikin lokaci ba shi ba sai ke kira sai jinkiri kawai ya tsaya ya tsaya cikin kari uku da soke ne ya tsaya ne sai an zama ɗin sauran tuwo shi ya ce ya zama haka amma ya ce wannan ya ce ba da jiki na ne ke baci alhalin ya tsaye da ke wata ne tundu wannan shi ne yaminin kowo ta hukar suka fara ban ka bashi ne ake yi aka yi alkawari da shi zai kawo wannan bashi da ake bin shi ran talata ranar talata da nan mai kawo wani cuta wallahi ranar da kuke kan zazzabi na tashi da shi wallahi ranar kuku ba gida wani ba wallahi ranar ya kusan ya fito ya da adanza dan kawai ya yarda da mai mun shi bashi abokin waɗansa kawai ya dinga damka rantsuwa a kan ƙarya kun gane da kyau yanzu irin wannan rantsuwar auli ya kafe a bihi malan ko ya dinga rantsa rantsuwa kan ƙarya ana ji dan ne kawai ya samu wani kudi domin ke masallaci wallahi da ma'an musulmi da kuke gani yanzu haka matan shi ta mutu kuwa shi ma tana nan sauran minti goma ɗan shi ma yana na aka hanya ya ta rantsuwa a akan mai a kan ƙarya don dai kawai a tara mishi ne kuɗi to nan me zai faru fa ba a adamu min an fa ba a adamu to wannan ya fi ƙarfin wannan ya fi ƙarfin min an takuna lahu ish kafara wannan ya fi ƙarfin kafara shine ake kira yaminul kumus a ƙasikihu kun fahimci wannan me ake kiransa yaminul kumus qala qala malikun fa amma alladhi yahlifu ala shay'i wanda zai rantse kan wani abu wa huwa ya'lamu annahu asimun alhalin ya san cewa ƙarya yake yi an gane ko yana da yakinin cewa ƙarya yake yi wa ya ala alal ya rantse kan ƙarya wa huwa ya'lamu alhalin ya sani liyurji bihi ahadan dan ya yarda da wani auli ya atadara bihi ila mu'tabari ko ya yanki hanzari kan wajen wani da yanki hanzari ilaihi gare shi auli ya kata bihi malan ko kuma ya wannan rantsuwa dan kawai ya cuci wani ya samu kuɗinsa ya ta rantsewa kan ƙarya fa hada a'zamu min an takuna fihi kaffara to wannan ta fi karfin a ce za a yi mata kaffara kun fahimci wannan da kyau wannan shi ake kira ilimin fiqh yaminu gumuf yaminul kumur wanda yake danna mutane wanda yake danna ma'abocin shi wasu malamai suka ce yana danna shi ne a cikin wuta yasa aka ce daga masa ya misu yana danna shi a wuta wasu kuma suka ce a yana nutsar da shi ne a cikin zunubi zunubin ne shi zai yawa ya danna shi ya nutse cikin zunubi wasu kuma suka ce a yana nutsar da shi ne cikin fushin Allah haka nawa ya kawo cikin almajimu kun fahimta da kyau باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين باب دا زي ما جنا جنجني دا أدين دا باء مثا كفارة كرنسوا أقول دا باء مثا مي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه ثم يحنث imam maliku ruwaya ta zo da gare shi daga almajirin shi yahya al-laisi mun gane ko yahya bin yahya al-laisi an nafi'in an abdullahi ibn umar daga abdullahi danwa annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa man kala wallahi duk wanda ya ce wallahi sun makala daga ba sai ce insha Allah an gane sun mallam ya tsalin lazi halafa alaihi sannan sai bai aikata abin da ya rantsuwan a kansa ba bai mai ba? Eh? bai aikata abin da ya rantsuwa a kansa ba lam ya hana an gane ku wannan mutum ba zai yi kafaran warware rantsuwa ba ne lam ya hana ba zai yi ne ba zai yi kafaran warware rantsuwa ba kun gane kuwa ma'ana mutumin duk da ya ce wallahi zan yi kaza sai ce insha Allah to wannan insha Allah kun za ta zama tokaciya ba za ta ba sai yayi kafara barwa da rantsuwa ba din bai ba shine man kala wallahi wanda ya ce wallahi zan yi kaza sun makala insha Allah sai ce insha Allah sun lam ya fi bi halafa alai sai bai aikata abin da ya rantsuwa zai yi ba lam ya hanat ba zai ka fara marwar rantsuwa ba kada malikun ne lam ya hanat kada malikun malikun ya ah sanu ma sami ito fi mafi kyawun abinda na ji fi sunya dangane da tuwo gaciya dangane da me an na hali sahibiya ana ji da kyau annaha da sahibiya to gaciya za ta amfanar da wanda ya yi ta malam ya fafa kalamahu in dai bai tsanke magana shi ba wallahi zan yi ba, insha Allah har ya tsanke magana shi wa ma kana min zalika nasaqan to kace da ta zama a tsere me nasak a da magana ki da rantsuwan da magana sa da togaciyan da a jere wallahi zan baka insha Allah kaga da rantsuwan wallahi da zan baka maganar da insha Allah duka a jere wallahi zan baka insha Allah kaga a kun gane ko shine yace in dai ta zanto kananin zalika na sar'ad in ta zama a an fahimta da kyau yadda faɗo ba'azuhu ba'azan rantsuwan yana bibiyan me wani ɓangare yana bin wani ɓangare ƙabala an yaskuta kafin ya me hmm? kafin ya shiru fa'iza sakata in ya yi shiru waƙafa a kalamahu ya yanke maganarsa in ya yi shiru ya yanke me in ya yi shiru ya yanke maganarsa fala sun yalar kun gane ko to bai tokaciya ba in dai ya yanke magana sa bai me in ya yanke magana sa bai tokaciya ba kamar yaya eh ya ce wallahi ba zan yi ba insha Allah wallahi ba zan yi ba insha Allah kaga ya yanke magana shi to wannan ba tokaciya ba sai sai ka fara in bai ba قال هيا وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله aw ashraka billahi wani mutum ne zo zai irin wannan rantsuwan ya ce in ba haka ba ne shi kafiri ne an gane in ba haka ba ne shi kaza ne an gane kyau shi mushirki ne kamar yanzu haka zo ya ce in karya ke Allah ya ya kuna shi Eh? in ƙarya ke Allah ya tsine mashi in ƙarya ke ko in ƙarya ke shi kafiri ne ko shi mushriki ne in bai yi kaza ba in bai hana su daga ba zai zo ya ce wallahi in bai yi kaza ba shi kafiri ne ko in bai yi kaza ba ya shirka da Allah sai zo kuma bai yin ba ana ji sun rantsuwa ne da ana yi ana waye da matan hijarar ta zai ce wallahi ko ko ce mutum ko mata ta tara ta saku in baka tafi ba shi matan shi ta saku in baka kaza ba ta inda hu laysa alaihi kafara wannan ba zai wani kafara ba wa laysa bi kafirin kuma ba kafirin bane wala mushrikin kuma ba mushrikin bane hatta yakuna qalbuhu musmiran ala shirki wal kufri har sai in a zacciyar gida ma akwai shirka akwai kafirci in ba haka ba dan ya ce shi kafiri ne in bai kaza ba sai bai yin ba to wannan bai zama kafirin ba kuma ba zai ma kafara ba ai ba wannan ba wannan ba ma don ne kun gane yanzu wani yanzu ya ce maka ka ce da Allah dan ba ni ne, shi ce zan ba ka ce da Allah ne dai ka bani sha ba sai ce sai ce shi sai ce sai ce shi kafiri ne in bai baka ba haɓa kakka damu zan baka mana in ban baka ba kafiri ne ya faɗa ma kan shaka an gane to to sai ya ki baka wanda zo ka ce to ai ka zama kafiri ai ka ce kai kafiri a ce to kai ka zama kai baka da wani in da kana da wani bibiya kafirin mai kuma ya fi bai baka ba kun ka fara ma ba zai ba kuma shi ba kafiri ba ne in dai ba dama can akwai bautun lada da uzza mu'amala da jiftuwa kafir ba sai yin akwai mu'amala da mai aljibtu wa tsagut to wannan shi ne in an ce yana mu'amala da aljibtu wa tsagut to kaga wannan da ba ladari mu kawai dai abinda mutum ya yi wa da tasfir la sai ne mazafaran Allah wala ya uskai ya sake ila shay'in min zalik kai ya sake wani abu haka wa bisa ba sana'a kuma tudda abin da ya fara take akwai su rayu za ta ji wanda ya rasa kan wada man halafa man halafa billahi wa tagut ta huwa kama kana to ai zai tsana cin abu da man halafa billahi wa tagut wanda yake shi mai bautan lata ne mai bautan uzani in yayi kaza ko in bai kaza ba maza Allah ce fahuwa kama kana gani wanda ya rantsa ce shi kafin ne fahuwa kama kana akwai su to in ka zo irin waɗannan ruwan ka ɗauke su tun ba da rana suna farfara su a kofuran ne ma kofuran ne ba kofuran ne su ta kun fahimta babu ma ta jibu fiye kafaratu min al'aiman babin irin rantsuwan da ake wa kafara irin rantsuwan da ake wa ne ya yahya an malik an ne a abi salih an abihi an abi hurairah anna rasulullah sallallahu man halafa bi yaminin duk wanda ya rantse da wani rantsuwa fara'a gairaha sai ga khairan ha, sai ga wacce tafita an gane sai ga aka san abin da ya rantsa ya kai ya fa alkhairi lafazan khairu shi shine haka din shi ismu tasdin ba a cewa aka ah, yau sai wuri kadan khairu kawai khairu hada khairu min hada ba za ka ci kamar da kuka mana da af'alu aiko wadannan af'ala ko af'alu kaza ma'ana wadannan da abin da aka dora afdalu sigatul mai tafdil sigatul mai sai ga tuttabbin so shi ba a mai sai ga tuttabbin khairu da sharru kun gane kamar ma fasaran sai ga tuttabbin din sai wuri kaɗan ake wasa fara'a ga gaira'a ai akhyara min hakin ya fi shi alheri shine khairan min fa an sai daga wal yaf'al alladhi huwa khairun ya aikata abin da yake shine me eh قال يا وسمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا duk wanda ya ce alayya nazrun an gane ko alayya ish nazrun akwai bakance a kaina walam yusam shay'an bi ambaci komi ba inna alayhi kafaratu yamin kafaratu yamin to sai kafara na rantsuwa ya yi kafaran ne rantsuwa kala maluku maluku ya ce an mattaukidu kun gane baya eh? an mattaukidu abinda ake kira a taukid fa kuwa ah, halakul kuwa halaful insani fi shay'il waqidi miraran mutum ya rantse kan wani abu guda ɗaya ya rantse sau da yawa a kai yurajjidu da al al'aimana yana maimaita rantsuwoyi yaminan ba da yaminin ya rantse bayan rantsuwa ka kauli kamar ya ce wallahi la an hunin ka za wa wallahi kayan nan da zan siyar maka ba zan rage shi daga dubu kaza ba wallahi ba zan rage daga kan dubu kaza ba wallahi ba zan rage daga kan wallahi sai an siya dubu kaza kaga abu ɗaya amma ya maimaita mai rantsuwa a kai shi ya halittu bi ka ba miraran ya eh, wannan rantsuwan da yawa salatan au aksara min zalika ya rantsu su uku sama da haka kala fa kafaratu zalika kafaratun wahida kafaran wannan duk kafara ce daya mizulu kafaratu lemini kaman kafara rantsuwa fa ina halafar fa in halafar rajulun masalan inda misali wani mutum zai rantsi. faƙala wallahi la akulu hada ta'ama sai ce wallahi ba zan ci wannan abincin ba wala albasu hada sauba wallahi ba zan sa wannan tufaf ba wala adkhulu hada albaita wallahi ba zan shiga wannan gidan ba fa kana hada fi yaminin wajibin duk waɗannan rantsuwa ce mai daya domin cewa wallahi la akulu hadha at'ama wala albasu hadha thawba wala adkhulu hadha albayta kaga abubuwa ne mabambanta amma rantsuwan guda wallahi ba zan ci abincin nan ba ba zan sa tufan nan ba ba zan shiga gidan nan ba amma rantsuwan guda na ɗayan ce ai sai ce to duk wannan rantsuwa ɗaya ne fa inna ma alayhi kafaratun wahida kafara ɗaya zai yi wa idan in ya saba ma ɗaya daga cikin abin da ya ce ba zai ba wa inna ma zalika fi qawli rajul dan wannan kaman mutum ne cewa limra'ati matarsa anti talaqu anti talaqu ke ce na sake ki in ka sautiki ga sauba in na tufatar da ke wannan tufa wa azantu laki ila al-masjid ne maki izini ki je masallaci ya kunu zalika nasakan mutatabi'an ya faɗa haka a jere a bibiye da juna fi kalamin wahidin a magana ɗaya fa in hamisa fi shay'in wahidin min zalika in ya warware ɗaya daga cikin abin da yace in yi mata ta saku fa qad wajaba alaihi talaqu to in haka din ya faru sakin ya tabbata wa laysa alaihi fi ma fa'ala ba'da zalika abin duk da ya aikata bayan haka hinsu ba shi da wani kafarar rantsuwa inna su fi zalika hinsun wahidin zai zai yi ainihin kafarar rantsuwa ne guda daya kun gane ko kun gane kuwa eh ha yawwa wato abinda ake nufi inda mutum zai ce matan shi na sake ki in na tufatar da ke tufa kaza inda ɗinka maki kola na kuma yadda ki je masallaci an gane ya ce to na sake ki abu nawa ya mata to amma sai ya jira ya yi shi naskan in na ce ki je masallaci na tsinka maki tufa na ba ki jari za ki ce ki suna ji a tsere ko to in ya aikata ɗaya ciki ko ba duka ba taso baiwa Allah na sake ki daga randa da na baki jali na yadda na saki idan gaddu na baki jali na yadda ki je Kano na na samu dinka miki kaya kala kaza amma ya fada a mai to yanzu kawai da zaran ya bata jali ta ka ko da bai dinka mata kaya kala kaza ba ko da bai yanzu ta Kano tunda jannin gwara ɗaya ce a da farfarar juna kun gane ko fi kalamun waye fa ina nasa fi shay'in wajibin min zalika kaji abin nan da ya faɗa in ya zo ya saba cikin ɗaya to kodar da alaihi salamu sakin ya tabbata kun abin da aka yi suna wa matansu haka a da saboda soyayya ko kuma saboda faɗa da ana iya wance daɗin zama daɗin zama yadda ke bala'in san ki din nan dirran da ne miki kishiya dirran da ne miki fada dirran da kike wani abu daidai ba a gidan nan na ce dan ne dirran da ga ɗaya eh, eh, ya daure makariya kin din nan an gane yake na sake ki wai irin da ba ta tabbacin ce da abin da nake so dirran da ne miki kishiya dirran da kika dauki guga za ki ɗibo ruwa a gidan nan duk ran da aka ce da kai ne za ki shiga cikin kiɗinki duk ran da aka ce da kai ne za ki na ka kinki duk ran da aka ce kin sha wani ruwa ba faro ba a gidan nan duk ran da aka ce kin ci to kin ci kin sha biya ba nama na ka ci kin kin zo irin wato ya nuna mata ma kawai ai in dai ta kai ga wannan ma kawai ya fice ta ba za ma ta taɓa in ta a wannan halin ba kun gane tana fata kai ta to ka ga faɗa ne a tsere ko ba da ta sha biya wata ba faru ba ranar sunan ta ne sakakkiya ko da ba a yi kishiya ba ko da ba ta ɗibo ruwa a rijiya ba ta ta kun gani ɗaya kawai daga cikin ne tun da a tsere an gani shi ne tuskan buga misali da wancan shi wancan a yi ta ganin ruwa ne in a tsere an gane da kyau ah, wani lokaci kuma suna yin haka ɗin ne don tsoratarwa ta ce ina da ka tambaye shi anguwa Allah zan shiga cikin gari nan zan tafi kwarbai an je kwarbai zan je in je da wuce a yamma sai ai duk ran da kika je kwarbai duk ran da kika yadda ke da wannan yana kula da cikin su to in yi aikata ɗaya daga ciki an ɓaɓa cikin motsa kun gane ko mu je za mu zo mu kitabul falaki a hankali insha Allah وليس عليك فيما فعل بعد ذلك هنس duk wannan ba ka fara rantsuwa inna mal hinsu fi zalika hinsun wajib in in duka waɗannan suka yi kafara na zai qala malikun al'amru indana al'amarin da ke wajen mu fi nazarin mar'ati nan fa walaysa alayhi fi ma fa'ala ba'da lakin ta inna mal hinsu fi zalika hinsun wahid ana magana dangane da wancan ranzuwan baya din an gane ko asali mutum da matar shi misali ake buga mana asalin karatun shine ne qala malikun al'amru inda na fi nadaril mar'ati abin da ke wajen mu dangane da matan da ta yi alwashi inda hu izin bi ghairi idni zawjiha ya halatta ta yi alwashi ba izinin mijinta kun gane ta yi bakarci ne ba izinin mijinta Ya ji alai ha zalika to dole ta aiwatar wa yasbutu idza kana zalika fi jasadiha zai tabbata wannan alwashin da ta yi in a gangan jikinta ne in abin zai shafi mai yawwa wa kana zalika la yadurru bi zawjiha wannan dan ba zai cutar da mijinta wa in kana zalika yadurru bi zawjiha in zai cutar da mijinta falahu man uha minhu zai iya hana ta wa kana zalika alaiha ta taqdiru kuma wannan yana nan akan ta sai ta san yanda ta yi ta bi da karama shi duk da ya hana kun gane kuwa babu al'amali fi kafaratul yamin wannan zai koya mana yanda ake kafarar rantsuwa حدثني يا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها Don mutumin da ya rantsi kan wani rantsuwa sai ya karfafa rantsuwar sun ma anisa sai ya dawo ya warware rantsuwar ya aikata sabanin abin da ya rantsi a kai fa alaihi itqu raqaba to ya yanta baiwa aw kiswatu asharata masakin ko kuma ya tufatar da miskine goma tun da ya karfafa rantsuwar shi wa mana halafa fi minin wanda ya rantsi da wani rantsuwa falam yu'akkidhu ko walai a turha bai karfafa rantsuwan ba sun ba halitta daga baya zuwa aikata aka san abin da ya rantsi cewa ba zai yi ba ko cewa zai yi fa alaihi ta'amu asharata masakin to nan zai iya ce da miskinai goma da kulli miskinin muddun min hinza ko wani miskini ya bashi mudu daya muddun nabi na alkama kamar lam ruwan wanda bai samu haka fa siyamu salasati ayyamin sai ya azumin kwana uku to nan kaga ana al'akari da hatta irin yadda mutum ya jinjina rantsuwa wallahi billahi wallahi ya ta rantsuwa ya karfafa rantsuwa to wannan ba za a ce azumi uku ba sai dai ce da miskinai sittin din ko yan tabayo وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بطعام عشرة مساكين in ga dan umar ya ranta yakan yi yakan yi kafara nan ba ta hanyar ciyar da miskinai goma ne kulli miskinin muddun min shamfa wani miskini a bashi mudu ɗaya na alkama wa kana ya'tikul mirara yana yanta baiwa a wajen almiraru almiraru shine mutum ya rantsa kan wani abu ya rantsa so da yawa idza wakkada yamina in ya karfa rantsuwa ya rantsewa kan wani abu guda ɗaya ya rantsa miraran da yawa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن الساري أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين na rikki mutane in har za su bada wani abu saboda kafara rantsuwa a a tsau muddar sukan ba da hatsi ne sai su ba da muddin nabi guda ɗaya min hinta na alkama bil muddin wannan karamin muddin muddin nabi wara an anko suna ganin haka yayi qala malikun malikun yace ahsanu ma sami'tu fil ladhi yukaffiru an yaminihi bil kiswa mafi kyawun abin da na naji dangane da duk mutumin da zai kafaran rantsuwa ta hanyar tufa an da ko in kasar rijala in zai tufatar da maza ne ka sabon sauban sauba kowanne sai ba shi riga daidai wa in kasan nisa'a in ko mata zai wa tufan ka sa kunna saubaini saubai. to mata sai masu zani da riga zani da riga dogon mayafi da na daurawa dir'an wa kimara dir'am ne wanda za a daura kugu zuwa idan sawu khimaran kuma wanda za a yafa tun da kai ya sauka wa zalika adna ma yujzi kullum fi salati wannan shine mafi karancin abin da zai isa namiji ya isa su sallah namiji riga ɗaya ɗaya mace biyu babu jami'ul aiman babu da zai magana dangane da abin da ya tattauna rantsuwa gaba ɗaya حدثني يا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصير في fi rakbin ya cimma umar dan khattab wa huwa yasiru fi rakbin umar dan khattab yana tafiya a cikin wani ayar wa huwa yahlibu bi abihi manzo Allah ya ji umar na rantsuwa da baban shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai umar ya ce sai ma'aikin Allah ya ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku fa man kana halifan duk wanda zai rantse fa lihlif billahi aw liyasmut to ya rantse da Allah ko ya shuru. ya rantse da Allah ko ya me wa haddathani an malik an naqu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu la wa muqallibil qulubi labari ya iske da lalle annabi sallallahu ya ce la wa muqallibil qulubi la an gane wa muqallibil qulubi kun gane la wa yashi annabi yana rantsuwa haka a'a ba haka bane ina mai rantsuwa da jujjuya zukata wa da sani an malik an usman ibn hasan bin umar ibn salda an ibn shahab annahu balagahu anna aba lubabata bin abd al-mundir hina taba Allahu alayhi abu lubaba lokacin da Allah ya karbi tuban shi wa ba bani labarin abu lubaba بابة بن أبو المنذر me ya har aka je aka dubai shi fada muku abu lubaba annabi sun zama ya tura shi wajen hawa ne ya ce mashi karka yadda ka nuna musu kamamman yaƙi ne da aka kawo an yanke shawarar yanka su zai ce amma ka je ka tattauna da su wasu ka fi so ya zo yanke musu hukunci shi ne suka ce sun fi buƙatar sa'adu bin abi wakil yanke musu hukunci har aka je sa'adu an je mashi rauni yana gida gani? sabu ba ba da yana tattauna da su gama faɗa masu ba da ce sai yake mutu kunci annan ba ya ce suka faɗa musu matsayin da aka yi ya juya kai jiki ya mutu za ku shata za ku shata za ku ɗanɗana ba annabi ne kuma sa wa tura gudu ba ba bin abdul munzir yace ka je ka tana su ka tambaye su wani ne cikin sahabbai na suka fi so ya zo ya faɗa abin da ya kamata a yi masu da ya ce masu hukunci wa suke so ya zama alƙalin da zai faɗa abin da za a masu daidai da abin da suka aikata amma ta da ce kakka bayar da ka faɗa masu shawara da muka nan cewa a karke ai za a yanka su ne kakka faɗa masu kakka faɗa masu gani ya gama ya juya da da ma'ana ba zaran magana ba haku yana faɗin wannan kafin ya ƙara zarcen nan da can duk cikin shi ba inda yake to zuwa kalli imanin sa yana faɗin wannan kan ka ce kobo cikin shi ba inda baya rawa ko ina zafa ta ce tun nufi ke da Allah bai gudu shi sun da ya gudu wannan ba wanda ya tuna musu yana faɗa إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين آمنوا إلا يذلهم من إذا مسهم طائف من الشيطان إن شيطان إن شيطان زخداني إن الذين اتقوا لكم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سيكون سيكون تتكلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نزغ من الشيطان Sun zungurin shaidan haɓa a yi fasiki shi ke kama da rawa kun abin da ya yi daga nan inda annabi ya ake ji bai ja kai rahoto ba mai ja ce ga da kai da su kawai sai wuce masallaci sai dai sa fila cikin filolin masallaci kun gane fila da shi kan nan da ake samun masallaci yana ce tafiyar da igiya ya shi kawai ya manna kai shi daga nan tun da ya dole daga tushe ya dinga ratsayowa ya dinga ratsayowa ya dinga sai ya daura kan shi ta maunu ta da daura butan mana shuru shuru ana abu abubuwa shuru shuru ana jira abubuwa samun wani kare ya ce kai fara da ba bincike ana zuwa a kan wasu kace an mun gani a masallaci a kan duk wanda ya zai shi da ce wallahi ne annabi a ne, kun ji aiki ne ba wanda zai ne ba annabi za ka faɗa annabi ga ya kuma ga matakin da ya ɗauka a ɗaura kai shi a annabi ce dai haka dai ni ma ban da Allah ba ni na ka mu zauna mu jira umarnin Allah sai matan shi ta zama ita take kawo mashi abinci take ba shi abinci wajen kwanan shi kuma yana daure a ƙasar masallaci har sai lokacin da Allah ya saukar da annabin shi da bayanin Allah ya yi shi an gane ko sai annabi ya je kwance shi to ya sai kala ya ce ya rasulullah ya wa'akin Allah ya ina ɗauki ɗan jira ina ɗan ɗan cewa wannan bai Allah kala ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah kala ya rasulallah ya me a ah, jurdara ƙauni bar me an gane wannan masu dafa ma a yan bodon abinci ne ko kala ya rasulallah ahjuru dara qaumi allati asabtu fiha zalba kana nufin gaba ko kuma ya rasu ana ce Allah ahadu wa dara kauni zan bar garin mu gaba ɗaya garin mu zan bari Allah ke asabtu fi hasanza wanda a garin mu ya samu zunubi ina garin mu ya samu zunubi wa ujawiru kan zo ke ka nan a abin nan wa akhliqu min mali gaba ɗaya dukiya na zan san san dukiya da gare ta dukkan ka zan batta sadaka ta ila Allah zan batta da Allah duk sadaka Allah ka raba wa talakawa da ga aikin addini wa ila rasulullah Allah, bar ma'aikin Allah wa qala sallama sai ma'aikin Allah ce yujzika min zalika sulusu ai ka raba uku ka ba Allah ɗaya ka ci gaba da kasuwancin ka da biya isa ka wa haddathani an malikin an ayyub ibn musa an mansur ibn abd الرحمن عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنها سئلت الرجل أما عائشة تنبيها دنغني دولة مجرد kala mutumin ya ce ne eh, mali fi da takin ka'aba dukiya ta gaba ɗaya na barta na barta a yi aikin kofan masallacin ka'aba kullum ka an ce ritaj kullallen kofar da ke cikin ɗakin ka'aba shi yake ce mai ritaj ɗakin ka'aba ko wani kofa yana nan a kulle a buɗe shi ake ba kun gane da yake ce mashi ritaj kullallen kofar da ke cikin ɗakin ka'aba da yake dukiya ta gaba ɗaya na bata dukkan ta ɗauka ya aikin ai wannan aiki ne na ta zurka ba wa qala aisha ta ce yukaffiruhu ma yukaffiru yamina ko bai ba da dukiyan ba in ya abin da mai rantsuwa yake shi mai rantsuwa ne shi wanda fara su au au au da abuwa sun yi sashi ko bai ba da dukiyan ba ya aisha qala malikun sallafi yaqulu mali fi sabilillah amma malik ya ce dangane da mutumin da yake cewa dukiya ta gaba ɗaya na bata saboda Allah sun ma ya halal daga baya sai ya dawo zai ki barin ta saboda Allah qala ya ja'alu wato in kuka lura da lafazin hinsu za ku yana zuwa da kalali walau da hinsu karan ne za ka yi abu kaɗi walau da hinsu karan ne za ka yi abu kaɗi kai kafara sai ya zo da ranar yin bai kafara ala ya ja'ala sama da ya ce to sai ya kasa dukiyar ke uku sai ya ɗauki ɗaya sai ya ba da fita sabilillah saboda Allah wa zalika lillazi ja'a an rasul sallama wannan saboda abin da ya zo daga ma'aikin Allah fi amri abinu baba bin abdul mundir saboda al'amuran abu da baba bin abdul mundir jama'an musulmi mun kammala kitab guda ɗaya nan ah, kuma saboda wasu uzurruka dan zan ba ku hakuri mu dakata sai Allah ta'ala sai mu zai sai mu zo mu dan taba muna fatan Allah ta'ala ya mana gudun lomar a cikin dan taba muna yi duk da haka dai gurgudu an yi abin nan mun yi kusan babu buka nawa sai da yawa kusan shafi ɗari hudu tamanin da hudu fara zuwa a tsaman da zai wuce guda sha takwas zuwa sha tara ko? Allah ya mana ce. Subhanahu wa ta'ala.